Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mita 22 da 25. A jamhuriyar Nijar za a iya jin mu ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko niya FM ko kuma dalol FM. Haka kuma ana iya jin mu a ko'ina a kuma ko yaushe ta kafar sadarwar intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum Mahmud Lalo ne tare da sauran abokanan aiki daga nan birnin Washington DC muke fatan kun tashi lafiya. Ladan Ibrahim Ayawa na tafe da shirin zaɓe ko naɗi, amma kafin nan bari mu fara da jin cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da asuba ga cikakkun labaran mai karantawa Grace Alheri Abdu. mayakan boko haram sun saki 'yan mata 82 daga cikin ɗalibai da suka sace a shekara ta 2014 a garin chibok da ke kusa da kan iyakar chadi da niger jami'an gwamnatin najeriya sun tabbatar da sakin 'yan matan tashar cnn ta ambaci ta bakin wani jami'in gwamnati da yake da masaniya dangane da batun cewa 'yan matan suna ƙarƙashin tsaron sojoji a garin banki da ke kusa da kan iyaka da kamaru za a ɗauki 'yan matan zuwa babban birnin tarayya abuja yau lahadi inda shugaban najeriya muhammadu buhari zai tarbe su za a kuma bincika lafiyar su kafin sada su da dangin su' 'yan matan sun samu 'yanci ne bayan wata tattaunawa da ƙungiyar boko haram da manzannin gwamnati sanarwar da ta fito daga ofishin shugaba muhammadu buhari ta ce an sako 'yan matan ne da aka musaya da waɗansu da ake kyautata zaton 'yan ƙungiyar boko haram ne da hukumomi ke tsare da su bisa ga sanarwar shugaba buhari yana da karfin gwiwa sakin sauran 'yan matan da ake aka sace a harin da aka kai chibok shugaban kasar ya gode wa jami'an tsaron najeriya da rundunar soji sabili da rawar da suka taka wajen sakin 'yan matan ya kuma gode wa gwamnatin kasar switzerland da kuma hukumar agajin kasa da kasa ta red cross da kungiyoyi masu zaman kansu na cikin gida da kuma kasashen ƙetare wani jami'in ma'aikata harkokin wajen amurka ya ce amurka tana da rahoto kan sakin 'yan matan tana kuma sa ido kan wannan batu manyan jami'an sojin amurka da rasha sun ce sun amince da sake farfado da yarjejeniyar da suka cimma a lokutan baya da nufin kaucewa yiwuwar hadarin jirage a sararin sama daga kasashe biyu da ke shawagi a siriya sanarwa ta fito a washington da moscow jiya asabar ta ce janar joseph dunford shugaban rundunar haɗin gwiwa da dakarun amurka ya tattauna da ta waya tarho da takwaransa na ƙasar rasha janar valeri garasimov sun kuma amince su sake maido da yarjejeniyar da ta shafi hanyar shawagin jiragen sama na ƙasar syria da aka kulla daga shekara ta 2015 zuwa shekara da ta gabata manyan jami'an sojan sun kuma tattauna kan yarjejeniyar da aka cimma kwanan nan a astana inda rasha turkiya da kuma iran suka amince da shirin kremlin na rage tashin hankali a syria ta wajen kafa yankunan da za a daina tashe-tashen hankali a kasar musamman a yankunan da tashin hankali ya fi muni a yankin da ake gwabzawa wato a yakin da ake gwabzawa tsakanin 'yan tawayen syria da dakarun gwamnati amurka tana da wakili a wannan tattaunawa da aka yi amma ba ta shiga tattaunawar ba musamman sabili da tsoma bakin iran masu kada kuri'a a ƙasar faransa za su tafi rumfunan zaɓe yau lahadi abinda zai kawo ƙarshen abinda masu kula da lamura ke bayyanawa a matsayin yaƙin neman zaɓe mafi zafi a tarihin ƙasar zaɓen zai iya shata wani sabon babi a dangantaka faransa da sauran ƙasashen turai ko kuma ko da wani ne ɗan takarar da ya lashe zaben binciken ra'ayoyin jama'a ya nuna ɗan takara mai matsakaicin ra'ayi emmanuel macron yana kan gaba tare da goyon bayan kashi 92 cikin 100 yayin da 'yan takara 'yan ra'ayin riƙau marine le pen take da goyon bayan mutane kashi 38 cikin 100 Ranar Juma'a ofishin yakin neman zaben Macron ya ce an yi masa kutsen kwamfuta, aka kwarmata wasiƙun imel, aka kuma wallafa su a shafunan sada zumunta da suka hada da waɗanda ba gaskiya ba ne. Wannan ne karan farko a tarihin ƙasar Faransa da za a yi zaben shugaban ƙasa ba tare da takara daga tsofaffin jam'iyyun da suka saba takara a ƙasar ba. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon ta bayyana sojan kundin balan mayakan ruwan amurka da aka kashe yayin yaƙi da ƙungiyar ta'addanci ta alshabab a somalia babban jami'in kula da ayyukan yaƙi na musamman kyle Milliken an kashe Milliken ɗan shekaru 38 daga birnin wato falmos na jihar maine ranar alhamis lokacin da aka buɗewa jirgin saman amurka wuta yayin da yake sauke sojojin samaliya a wani wurin da ake gumuzu da ke tazarar kilomita 65 a yammacin Mogadishu bisa ga cewar wata sanarwar ma'aikatar tsaro. Milikan dai ne sojan Amurka na farko da aka kashe a bakin daga a ƙasar da yaƙi ya ɗaiɗaita tun bayan yaƙin da aka yi asarar rayuka na shekara ta 1993. labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc to madalla yanzu kuma lokaci ne da ladan ibrahim ayawa zai gabatar da shirinsa na zaɓe ko naɗi jama'a assalamu alaikum barkamu da haka da masu da ku a cikin wani sabon shirin zaɓe ko naɗi wanda ni ladan ibrahim ayawa ke shiryawa kuma na gabatar Yau shirin zai duba batun zaben ƙananan hukumomi ne na jihar Ebonyi da aka yi wanda ya baya da ƙura. kana ya duba kuma wa'adin shugabancin kananan hukumomin kano da ya cika ko masu rajin kare demokuraɗiyya sun fara cece kuce akan gwamnatin ta kano bari mu fara ya da zango a jihar ebonyi inda ta yi zaben kananan hukumomi amma kuma ta baya da kura wanda ya sa ma jam'iyyar adawa ta apc ba ta shiga cikin zaben ba wakilin mu da ke yankin niger delta lamido abubakar ya ga yadda zaɓe ya gudana ya ce zaɓe kan an yi shi amma zaɓe ya baya da kura ga rahoton da ya haɗa muna game da wannan zaɓen a baya-bayan nan ne dai aka gudanar da zaben ƙananan hukumomi a jihar ibonyi da ke yankin kudu maso gabashin najeriya bayan zaben hukumar zaɓe mai zaman kanta a jihar ta ibonyi ta kai ga bayyana sakamakon zaben da cewar jam'iyyar pdp mai mulkin jihar ita ce ta lashe dukkanin kujerun ƙananan hukumomi goma sha uku da ake da su a jihar ta ibonyi to sai dai kuma zaben ya bar baya da kura domin kowa jam'iyyun adawa sun kaurace wa zaben zaben musamman ma jam'iyyar apc kuma ta zargi jam'iyyar pdp da ta lashe kujerun kananan hukumomi goma sha uku da tafka magudi wajen zaben jam'iyyar ta apc dai ta ce wannan zaben haramtacce ne gama abinda 'ya'yan jam'iyyar ta apc a jihar ta ibanyi ke cewa ne shugaban ƙungiyar 'yan arewa magoya apc south south ba dai zaɓe aka yi wa malami da lokaci da an yi son kai ne amma ya za a ce an yi zaɓe a kudancin najeriya a ce har yau pdp ba su da gwamnati ta ta lashe ebonyi sir gaba ɗaya kai ma ka san abin kai ma ka san abin da ban mamaki akwai yan apc yan pd da suka dawo apc kuma suka yi wani a da aka wannan zaɓen saboda haka ai ba kuɗi to ake ba magana wai rashin shiga zaɓe ba ne magana ta rayuwar mutane wa'annan sun ɗo yan pdp sun ɗo abin nan tamkar duk odai ko ayi ko amur kamar da ma bayani shugaban kasa ya umarci ya umarni kan cewa duk inda za a rigima Sunana Ali Gambo. a jihar Ebonyi State. To, kai dan jam'iyyar APC ne kana da wani mukami a cikinta? A ni ban da mukami da ni ina jam'iyyar PDP kuma kuma shege uwa ce yasa na fice na koma APC. Dalilin da yasa ba mu shiga zaben ba shine saboda ainihin primaries mu APC ba mu yi primaries a jihar Ebonyi ba. Kana ji? Me yasa? dalili manyanmu da suke sama suka ce kowa ya fito takarar kansila ko ciyama a gargashin apc saboda akwai kulle-kullen da pdp take a kai shi sa aka janye mata a ga iya gudun ruwanta ita wannan zaben da aka yi ta karamar hukuma ba wani na apc da ya fito da kansu duk suka bi suka daddangwala hannunsa a balon tefa suka kira ma kansu da suka ba kansu to ita ma dai jam'iyyar pdp a jihar ta ibonyi ta mai da martani a kan zaben musa cidi emmanuel shine shugaban jam'iyyar pdp a karamar hukumar ibonyi kuma na tuntuɓe shi ta wayar salula kan wannan batun sai ya ce is that uh, the election was very, very peaceful and ordinary. Anytime, any day, PDP will win comfortably everywhere. Mu abin da muka sani a jihar ibanyi zaben da aka gudanar na kananan hukumomi zabe ne sahihi kuma ina tabbatar maka da cewar duk lokacin da aka gudanar da irin wannan zaɓe jam'iyyar PDP ce za ta yi nasara a dukkan kananan hukumomi da muke da su a jihar ta ibanyi Saboda haka duk wata magana da ya adawa ke shirme ne kawai. all the world. Uh, whatever any claim any uh, party is saying is, is rubbish. ni ne shugaban PDP South East. Ba zaɓen da za a yi wani ya faɗi ya ce ya yarda. In ma APC ne in ma PDP ne. Amma ka duba ita jihar Ebonyi dama ya PDP ne wannan jihar. To saboda haka dai mu muna ganin cewa dai waɗannan ƙorafe-ƙorafen dama dole ne sai an yi. Abin da yake yi ba za a fasa ba. Wannan 'yan siyasa 'yan siyasa ne suke faɗa wanda ba su samu ƙuri'a ba kamar na APC 'yan nan. Tun sako mutane su ba sa yi da su ba sai da su ba. Sunana Alhaji Abubakar Galadima. To kamar kamar ana batun cewa an tabka magudin zaɓe alal misali. Kamar ko kuma ba a yi zaɓe ma don jam'iyyu da dama ba su shiga ba. Maganan ta gudun jami'an bai taso ba. Zabe fati ɗaya ne ta yi zabe. ba wata fati wato fatin naku na pdp ne kawai suka yi zabe ita ce kawai ta gudanar da zaben ta ko ita ne ta gudanar da zabe aka yi tuwo na mai na kenan eh kwarai wato ita jam'iyyar ku ta pdp ita ce ta yi kitin ta kuma ta yi rawar ta ko kwarai kwarai kwarai wannan haka ta to ku kun yarda da zabe a matsayin ku na yan jam'iyyar pdp din eh to mu kama abubuwan da gaba yake bi mu muna bin shi ne ba a najeriya dai an dade ana zargin gwamnonin ƙasar da tafka magudi a zaben ƙananan hukumomi a fadin faɗin ƙasar zargin kuma da suka sha musantawa. To mun gode Lamido. A can jihar Kano ko kamar yadda muka yi muku bayani Mamur kwalina ya tattauna da 'yan ƙungiyoyin nan da ke hasashen cewa gwamnati ta yi shiru game da batun zaɓen sun yi wannan korafin ne a cikin hirar da suka yi da mamud ɗin. Da farko ga Iro Ma'aji jigo a kungiyar sisla kawo yanzu a wannan jiha tamu ta kano babu wanda zai ce maka ga wasu hujjoji a zahirance a fili da ita wannan hukuma da doka ta jiha ta ba ta damar yin wannan zaɓe hakan yana nuna mana irin kama karya da muka sani da gwamnoni ah, suke yi wa jihohinsu a ƙasar nan don ɗaya daga cikin babbar matsalar da demokradiyya ke ciki a ƙasar nan ba wani abu ne illa irin kulikulin kubura da gwamnoni na jihohi suke yi da ita saboda kawai su kare wani ra'ayinsu na daban ko kuma su yi yadda suka ga dama a jihohinsu kuma in ka kalli abin da yake faruwa kamar yadda na faɗa a jihar mu ta nan Kano zaka ga nan da kwana ashirin 22 za mu waye gari ne sai dai mu ji an ce an naɗa wayar rikon kwarya da za su rike kananan hukumomin nan ilmantar da al'umma su fahimci kama karya da badakala da ke cikin demokradiyya eh, da take jihar Kano shi ma comrade kabir sa'idu dakata na kungiyar star mai rajin samar da shugabanci nagari ya ce ba za su shiru ba idan ta kama su garzaya kotu ne domin tabbatar da an yi zaben na ƙananan hukumi to za su yi ga dai abin da ya shaidawa mahmud ibrahim kwari gwamnati ita ce jagaba babbar mai ruwa da tsaki amma akwai wasu sauran masu ruwa da tsaki kaga ya kamata su ma 'yan majalisu wanda su ne alhakin yin doka yake gurinsu su sa kaimi ya kasance an yi abin nan domin mutanen nan da suke kan mulki wanda nan da ya kamata yanzu a ce an zaɓo su domin tasu zangon da suka rantse da ƙur'ani ya kusa ƙarewa kaga yayin da mutum ga iya lokacin da aka zaɓe shi ya yi mulki ya wuce baka zaɓo wani ba an shiga hurumin doka sannan jam'iyyun siyasa kada su bari ya zama zamanto cewa taron su ya zama taron yuyuyu su ma ya kamata a ce sun fara matsa hukumar zaɓe sun fara matsawa gwamnati har yanzu bai mu ji abin da suke ba kuma wannan ina gani al'amari ne wanda dama a jihar kano ya sha faruwa har wasu matakai sun fara yiwuwar a baya an jajje kotu kuma ina ganin cewa har yanzu akwai irin wannan cases a kotu so mu kungiyoyi masu zaman kanmu za mu ci gaba da bibiyar irin revisiting irin wannan issues din in ta kama mu je kotun za mu iya zuwa kotu domin mu tabbatar cewa al'umma sun samu yancin su na zaɓar waɗanda suke so su mulke su ba wai irin a ko in kula da gwamnatoci ke yi na maganar cewa zaben kananan hukumomi ba za a yi ba ko kuma lokacin wayannan din ya kare a ce za a yi rukun kwarya to sai dai shugaban hukumar zaben jihar Kano Alhaji Ismail Garba ya shaida Mamur Kwari a cikin hirarsu cewa za su gudanar da zaɓe amma fa sai sun samu masu gidan rana a shirye-shiryen da muka yi na tabbatar da cewa mun yi zaɓe kafin wa'adin ya ƙare mun tabbatar da cewa hukuma ta ba mu cikakken goyon baya wajen tsare-tsare to sai muka ci karo da matsayar tattalin eh, arziki wanda ya shafi da jihohi a najeriya gaba daya ba waje kano kaɗai ba to wannan na muka samu tsaiko wajen shirye-shiryen gudanar da zaben amma har yanzu da muke magana da kai mu a cikin tsare-tsaren zaɓe muke kuma a shirye-shiryen zaɓe muke dalili saboda an tabbatar mana cewa duk lokacin da aka sami yanayi ya canja na tattalin arziki a jihar to tabbas za a yi daɗi a wannan jihar ta ta kano da haka a shirye-shiryen zaɓi muke a yanzu da haka mun tabbatar da dukkanin motocinmu mun gyara su kuma mun musu sabis mun shirya su kuma dukkanin abin da muke da bukata mun tsara shi mun tura gwamnati kamar yanayin salon zaben ma da muke so mu dalili saboda shi zaɓe kullum yana tafiya ne da zamani da kuma abin da zamani ya zo da shi hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa a wancan zaɓe da aka yi na baya ta yi zaɓe da kadirida kadirida ɗinnan wani sabon abu ne ya zo mata a yanda da ta gudanar da wannan to muna cikin tafiya a wannan karni sai gashi wata jiha ta kaduna su kuma e-voting system za su yi daga gurin mai jefawa sai gurin kaɓa sakamako za a gani komai fararen yana kwarar da ka ji ba za ta fi can to mu ma anan kano muna kokari mu ga ya za a yi in ya sami yiwuwa ya kasance mu ma mu zama na biyu a wajen wannan amfani da wannan yanayin zaben ya danganta ga abin da aka sa haliman da ni wai bayanin da ciyaman ke ne kun shirya misali jadawalinku da tsare-tsaren bukatunku da abubuwan da kuke bukata ku yi amfani da su misali an tura wa gwamnati kenan? mun shirya tsaf a kama komai mun tarkata shi mun tura gwamnati kuma an tabbatar mana cewa duk lokacin da yanayi ya canja za a saka mana wannan kaya za a ci da tsare-tsaren bi wanda yake har yanzu nan a cikin tsare-tsaren na'un muke domin in ban manta ba satin da ya shige mun tura takarda ma dole za mu je brazil don mu gano yadda shi tsarin ma injin wannan ne zaben yake da kuma yadda mutanenmu za su iya amfani da shi in ya gamsar da mu zo mu gamsar da gwamnati in ya gamsar da jama'a da stakeholder na jam'iyyu gaba da masu ruwa da tsaki wajen gudanar da zaɓe in ya gamsar da mu gaba da mun haɗa kan shawara in so mai amfani da wannan tsarin in ko bai gamsar da shawara ba to in kadiri da shi fa karɓuwa to mai amfani da kadiri in ma shi ma bai karɓuwa in ma an ce gaba ɗaya ba zai yi ba an tabbatar salimin zaben an ce mai yi zaɓe kowane iri ne za mu yi zaɓe amma za a da sharadi zaɓen mu zai zama ingantacce karɓe amintacce kuma ga ga jama'a ana yawan zargin tafka maguɗi a zaben kana ganin wannan tsari na e-voting da kuke magana zai kawar da duma wannan shakku da ake kana tunanin cewa akwai wani zaɓe a duniya da ba da zargi duk zaɓen duniya akwai zargi a cikinsa babban abin da ake so kai dai ka zama mai adalci duk abin da za ka yi adalci ya ronka da zargi ai ba ronka da zargi ka yi abin da yake na ka'ida abin da tsarin dokar zaɓe ta faɗa ka yi shi kawai daidai da zaɓe dokar zaɓe ta zo domin duk abin da za ka zaɓe sai an zarge kan cika ba daidai ba. za a iya cewa Tartibi da yanzu ba mai iya cewa rana kaza ga watan kaza za a yi zaben ƙananan hukumomi a jihar kano. tartibin magana shine al'umma saurare mu muna nan cikin shirye-shirye da ruwa da ta faɗi za mu kira kowa da kowa a zo a da shuka. amma har yanzu ba a kai ga sanin rana da damuna ta faɗi kenan. tsoro nan hadari kaga wurin bai faru ba ai kaga ba iyaka ko ba gaba so a gobe da can nake tabbatar ga shi hukumar zaɓe ta samu kanta jibi da safe zaka ji mun kira al'umma mun ce to ga ganga mai kada ganga ya kada amma a matsayin yadda muke magana da chairman a yanzu uh, shi kansa yanzu ba zai iya cewa ga ranar da za a yi zaɓe ba balantana ya sanar da wani kenan kai na abin ke da sha'awa a yi zaɓen masu aure yau nan shirin zai ɗiga aya a madadin wakilan namu da suka hada da Lamido Abubakar da Mahmud Ibrahim Kwari da ma sauran waɗanda aka ji muryoyinsu sai Julie Gresham da ta daidaita sautin shirin ni madugon shirin Ladan Ibrahim Ayo ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah. Masu sauraro kamar yadda muka saba gabatar muku a kowace ranar Lahadi ga mu na musamman a yi sauraro lafiya. Kimanin ma'aikata dubu ɗari da suka hada da dubu arba'in na dindindin da wasu dubu sittin na kwantaragi ne ke ƙarƙashin gwamnati a jamhuriyar Nijar. Adadin da bayanai ke nunin ya lullunka fiye da kima a 'yan shekarun nan duk da cewa da dama suna zuwa ritaya a kowace shekara. Sai dai fa ma'aikata na kokawa matuka a game da halin kuncin rayuwar da suke ciki a halin yanzu. in ji manu bage sakatare janar na haɗaɗɗiyar ƙungiyar kwadago ta ustn kamar yadda kuka sani komi ya yi tsada ya zamanto kuma kasuwar duniya ma gaba ɗaya yau kuɗaɗe na man feta da kamar uranium sun sabka kenan kuma mu ne irin waɗanda nijar take aikawa ƙasashen waje musamman ma cikin kasuwanci wannan ya kawo kuma cikin halayen da albashi ma ya fara wuya yau gashi wata ya mutu mun shiga cikin watan mai muna firme mai eh, albashi na watan april ba a same shi ba eh, rijejeniya da muka yi da gwamnati ya dauki alkawalin za a shafe ma'aikata hawa su bisa ga fanni fanni musamman ma abin da shafi alawus alawus da sauran kudaden bashin da suke bin shi ya kamata a ce an shaye su waɗannan yau shekara da shekaru ba a shaye su ba malaman makaranta da ma'aikata a ofishin magajin garin ya mai su ne suka fi shiga cikin mawuyacin halin kuncin rayuwa bisa la'akari da yadda suka shafa watanni biyar zuwa bakwai ba tare da samun albashi ba yayin da wasu fiye da dubu suka rasa ayyukansu saboda dalilai daban-daban malam lawali isufu na uwar kungiyar kwarago ta cnt na da damuwa sosai akan makomar waɗannan ma'aikata in ka ɗauka kotakin eh, kama 'yan kwantarayi surtu na wajen in ka ɗauka matsalolin suna da yawa kaga wani affectation kaga wani konkurkin da ake yi har yanzu tun konkurkil 2013 ne ake busan shi mm. yan meri yanda aka yi aka kore su ba cikin ka'ida aka kora ba faske doka ta ce mutum ko mai aikin gidanka ne mai maka da na mashara inda ka riga ka ɗauke shi ka fara bashi albashi ya zama aikace kuma luwa ta ce inda mutum ya riga ya shekara biyu in ga yi shekara biyu in baka nuna mashi ba ka hidda shi in ya wuce da kwana ɗaya ya zama aikaci dindindin kenan ka gani kenan wani cikin su akwai wa'anda suke da shekara hawa jan 20 goma sha nawa da sa aka ci an hidar a haɗaɗɗiyar ƙungiyar kwadago ta sai ta yan kusan dukkan ƙungiyoyin da ke kunshe cikinta sun koka akan matsaloli iri-iri abin da ke nufin yanayin rayuwar ma'aikatan gwamnati a bana sai a hankali kamar yadda za a ji daga bakin mataimakin magatakarda bubakar babawa yi ka diba abin da aka ce ma accidents eh, financier ba a ma san ana biyar su alawus alawus shi da ake ce ma kamar dan bashin da ake ma gwamnati gwamnati bibiya shekara ta kai yanzu ta biyu ba a taba ganin takarda ta hito da aka ce an biya incidence financier kuma ɗaukar ma'aikata na bangare bangare akwai yin ka ɗauka ma'aikata ba saboda sai dai ta yan ta kumshi Eh, sandika sandika sun kai fiye da 45 kenan kowane a cikin bangaren shi ya nuna cewa akwai eh, kamar bukata ta a ɗauki ma'aikata sabi bisa kowane kowane kowane kowane kowane kaji dai irin kuka kuma da na biyu kuka na uku cikin halau ma'aikata sun kuka bisa ga rashin tsaro ko ko karamcin tsaro wani kalubalen da ke gaban kungiyoyin kwadago a yau wanda kuma ke haifar da rauni a gwagwarmayar da suka sa gaba don kare hakkin ma'aikata shine saka dalilan siyasa a ma'aikatu mallakar gwamnati abin da ya sa hajiya zainabu ta kungiyar ustn e jan hankula akan maganar sake daura mara. kamar inda ma'aikatar da siyasa ta shiga kun san na wurin akwai matsala amma in fi sibilillahi ne babu wani eh, harkar siyasa ba a sa wani eh, rabe-rabe ba mace inda namiji yake in dai da diplom kinta in ya tsaya tana tsaya kuma tana samun wurin mace ma ana ba ta ikon ta yi shugabancin maza da mata a wurin nan eh, mata ma'aikata ina kira gare su kokarin nan da sun ka saba yi su kara mai zanin su sosai tun da kokowa na da saura yau in kuka diba central syndical goma sha uku ko sha hudu ɗaya lak zaka samu inda ke da mace da ta zama secretary general adjuvant su ɗar mai zanin su kokowa da sauranta kamfanoni da masana'antu masu zaman kansu na daga cikin waɗanda ake yi wa kallon masu fatali da 'yanci da haƙoƙin ma'aikata musamman kamfanonin ƙasashen waje misalin yadda ma'aikata 'yan Nijar ke korafi da gallazawar da suke zargin suna fuskanta daga sinawa masu shugabancin kamfanin man fetur na CNPC kamar yadda Abdullahi Sufiyanu na kungiyar Satrap ke cewa. matsalolin mu ba komai bane dangantar da diyo ma'aikaci yau ko ya zamana ko hankalin shekwanta dangance da albashi ne kuma dangance da kulawa da aikin da yake bisa kan a ƙara ƙara mai horo kana aiki ne kawai a zama na gakayen da kake ni shekara ta ta bakwai yanzu nake tare da CNPC a yanda na shigo a haka nan nake nake tsammani ko a soji ne nake ai in ban kai ba burga ai na kai wani abu babu karin albashi ba karin girma ba horo to shi kuma ya zama toto wannan kamfanin ana cewa babban kamfani ne ranar ɗaya ga watan mayu wacce ke matsayin ranar ma'aikatan duniya kan zama wani lokaci na ganawar bainar jama'a tsakanin shugabannin kungiyoyin kwadago da hukumomi a kowace ƙasa haduwar da a al'adance ke ba ma'aikatan kwadago sukunin miƙa wa gwamnati takardar jerin bukatu da koke-koken ma'aikata kamar yadda aka yi a bana tsakanin shugabannin kawancen kungiyoyin etn da a ɗaya gefe ministan kwadagon jamhuriyar niger ben omar Mohamed, wanne ya ce masu gwamnati za ta yi iya bakin kokarin ta daidai ruwa daidai tsaki domin biya muku bukatun da basu bukarfinta ba kuma za mu ci gaba da sauraron ku a duk lokacin da bukatar hakan ta taso bayanai na nuni da cewa sakamakon karuwar adadin 'yan nijar din da gwamnati ta ba aiki a shekarun baya bayan nan kasar ta nijar kan kashe miliyar ko biliyan 200 na sefa domin albashin ma'aikata a kowace shekara yayin da farashin albarkatun karkashin kasa da ake tunƙaho da su ke ƙara faɗuwa ƙasa in ji mahukuntan Nijar sai dai fa ƙungiyoyin ma'aikata na danganta matsalar rashin biyan albashin ma'aikata a kan kari da yawan ma'aikatan da ke rataye a wuyan gwamnatin ƙasar mai ministoci sama da arba'in yayin da a ɗaya ɓangare tsadar rayuwa ke addabar ƙananan ma'aikata. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. Ƙarshen rahoton namu kenan a wannan karo sai a kasance tare da mu a wani mako mai zuwa inda za mu zo muku da wani sabon rahoto na musamman a kasance lafiya. Muryar Amurka daga nan Washington DC. the same bedroom where I once held you, and it's breaking my heart. I should take. Masu haro ku kasancewa tare da sashin Hausa na murya Amurka a ranakun Juma'a da Lahadi da misalin karfe 4 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato karfe 3 kenan agogon Ghana, domin sauraron shirin duniyar Amurka. shirin da ke kawo muku al'amuran da ke faruwa a nan amurka waɗanda suka jibinci kasuwanci amerika yadda na yadda na fahimta harka kasuwancin su take business din ba zai zama maka da wani wahala ba kimiyya da fasaha we spend a lot of time on our mobile devices these days siyasar cikin gida da ta waje my job is to represent the united states of america hukumar leƙen asirin amurka ta gingance akan cewa ƙasar rasha ta kwarmata sakonnin imel kiwon lafiya da yanayi ta biyu kuma nan amurka ƙasar da ta fi kowace ƙwarewa a fannin kiwon lafiya a duk duniya da ma yanayi yanzu ne dusar kankara ta gama zuba a nan yankin birnin washington dc abin da ya rage shine yadda za a fara kwashe ta zamantakewa da fafutuka ya kamata 'yan sanda su shiga a cikin jama'a al'adun gargajiya kai hadda ma abubuwan da suka shafi masana'antar hada fina-finai ta hollywood sai ku kasance tare da sashen hausa na murya amurka a ranakun juma'a da lahadi domin jin shirin duniyar amurka duniyar amurka tare da ni mahmud lalo To da ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da hantsi za mu sake dawa da izinin Allah inda za ku ji shirin na gari na kowa da saba Imam Aliyu ke gabatarwa. Yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashin Hausa na murya Amurka Muhammadu Lalo ke cewa ku huta lafiya.